Firdausu Yako wata matashiya mai kimanin shekaru goma sha biyu ta ce tana tahowa ne tun daga ƙauyen Yako zuwa garin Kano domin sayar da gyada a rashin samun ci gaba da karatunta na sakandare. Daga wani gari kike tahowa? Yako. Kullum daga Yako kike zuwa sayar da gyada cikin garin Kano? Eh. Shekarun ki nawa? Wallahi ban sani ba. Me yasa kike sayar da gyada? Hmm? Me yasa kike sayar da gyada? Hakan nan. Kuɗi ne mana. Don me kike sayar da gida Na samu kuɗi. Kuɗin naki ne koko na iyayenki ne? Na iyayena. Su suke dora miki tallar ko ko ke kika ce kina so? eh ɗaukowa nake. Tam, kin taɓa yin boko? Eh. A ina kika yi boko? A garin Ya suna makarantar taku? Gazam. Gazam firamare. Kin kammala primary Na kammala. Aji nawa kika kammala? Shida. to da kika kammala karatun sai me kika yi hmm? bayan kin kammala karatun sai me kike yi tallan da ake ci gaba da uh, primary ban ci gaba ba gaskiya saboda me ci gaba ba ba lokaci ne ya kure ba a biya ba a biya miki shiga sakandare ba eh to da aka samu me yasa biki ci ba ko ba a samu kuɗin da ake ci gaba ba na ci mana wai jarabawa kin ci jarabawa eh na ce um, to da aka samu kuɗin me ya hana ki ci gaba ko buku ta samu kuɗin da za ki ci gaba bari har yanzu ban dai ci gaba mu bane kina sha'awa ina sha'awa to yanzu idan kika samu za a biya miki za ki ci gaba ci gaba mana me kike son ki zama in kin kammala karatu ina so in zama malamin makaranta mu saboda me kike son ki zama malamar makaranta saboda ci gaba ilimi ba hmm? in kina koyarwa kina tunanin za ki ƙara ilimi eh kin jima kina talla ban daɗe sosai ba yanzu kika kammala kika sayar da gyaɗan ina zaki koma gida ina ne gidan naku yaku Firdausu ya dai ta ce burinta ta zama malamar makaranta domin ta ƙara samun ilimi mai amfani. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.